Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 17 ga watan Yuni na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Alheri da kanin labarai. To Hafiz shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na kasar Rasha Vladimir Putin sun kammala taron su a Geneva da Biden ya bayyana a matsayin mai kyau da kuma haske. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta ba Majalisar Dokokin Amurka tabbaci jiya Laraba cewa tana aiki da nufin sa ido da kuma ɗaukar mataki kan abin da ta kira mummunan ikon China kan hukumar ta duniya. afirka ta kudu ta sake komawa aiwatar da dokar takaita taron jama'a da sai da barasa yayin da ake fuskantar karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus da kuma waɗanda ake kwantarwa kanin labaran kenan rundunar 'yan sandan najeriya ta yi nasarar cafke wasu da ake zargi da satar mutane domin neman kuɗin fansa a yankunan abuja da jihar neja dalilin da yasa a kamo ne shine laifin satar mutane don neman kuɗin fansa wanda na karshe da muka yi shine a suleja jihar neja inda muka saci mutane goma sha ɗaya muka bindige wani guda ɗaya kuma. A yau Alhamis ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai ziyarci jihar Borno don kaddamar da waɗansu ayyuka da dama a jihar sai dai al'ummar jihar sun bayyana abin da ya fi tsone masu ido mu shine a samar da ingancin tsaro a jihar borno za mu iya tashi daga nan maiduguri mu je abadan babu wani matsala daga nan maiduguri zuwa kukawa zuwa munguno zuwa gobiyo babu wani matsala muna kuma da rahoto kan matakin da al'ummar garin zaria suka ɗauka da neman ganin bayan satar mutane da suka addabi wasu yankunan garin da ke jihar kaduna kamar kowace rana Alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdi ke gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum barkamu da su ba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na kasar Rasha Vladimir Putin sun kammala taronsa a Geneva da Biden ya bayyana a matsayin mai kyau da kuma haske. Sai dai ya ce za a ɗauki watanni masu yawa nan gaba ana sa ido domin ganin ko dangantaka tsakanin ƙasashen biyu za ta ingantu. Putin wanda ya magana ta bakin tafinta shi ma ya bayyana zama a matsayin mai ma'ana ya ce ba a tada jijiyar wuya ba ya kuma bayyana shugaban na Amurka a matsayin mutum mai son ci gaba. da ƙwarewa da sanin ya kamata kuma gugaggen ɗan siyasa bayan zaman fada white house da kuma kremlin sun fitar da sanarwai masu kama da juna inda suka bayyana cewa ko a lokacin tsamari ƙasashen biyu sun nuna cewa suna iya tafiya tare wajen cima gurorinsu na ganin sun rage barazanar rikicin makamai da kuma barazanar yakin nukiliya dukan gwamnatocin biyu sun ce za su fara tuntuɓa da nufin ganin ɗorewar dangantakarsu. su A jawabinsa ga manema labarai Putin ya ce a matsayinsu na kasashe masu karfin nukiliya Amurka da Rasha suna da haki na musamman na ganin ɗorewar dangantakarsu. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta ba Majalisar Dokokin Amurka tabbaci jiya Laraba cewa tana aiki da nufin sa ido da kuma ɗaukar mataki kan abin da ta kira mummunan ikon China kan hukumar ta duniya. jakajiyar ta ambaci abubuwan da china ta yi da suka hada da ikon fada a ji kan kungiyoyin majalisar ɗinkin duniya uku da suke jagoranta da kuma amfani da rigakafin covid-19 wajen matsawa ƙasashe matalauta lamba ta yi kira ga 'yan majalisa su ɗauki matakin maido da tasirin amurka wanda ya ragu ƙarƙashin mulkin trump sama da 'yan majalisa 40 ne suka yi wa jakadiyar tambayoyi a zaman da aka shafe sama da sa'o'i hudu ana yi kan burin gwamnatin biden da tattaunawa a Majalisar Ɗinkin Duniya. Da dama sun bayyana damuwa dangane da yadda China take kuntatawa musulmi tsirarru a wiga da ke lardin Shenzhen mai cin gashin kai. Bayan kammala zaben shugaban ƙasa Amurka da daɗewa da ya janyo barazana ga ma'aikatan zaɓe da kuma waɗansu. jami'an zaben amurka da dama suna ci gaba da zama da fargaba sabili da ayyukansu bisa ga wani bincike da aka gudanar kwanan nan binciken da wata cibiya da ake kira cibiyar yaya ta adalci ta brandon ta gudanar ta gano cewa ɗaya daga cikin uku na jami'an na zama da fargaba yayin da mutum ɗaya cikin shida suke bayyana cewa an yi masu barazana sabili da aikinsu jami'an zaɓe da dama sun ɗora alhakin kan bayanai marasa tushe da ake yayatawa da kuma yadawa a shafukan sada zumunta da ke zargin cewa an tafka magudin zaɓe. da dama sun ɗora alhakin kan tsohon shugaban ƙasa Donald Trump wanda suka ce ya ruruta barazanar ta wajen yin zargin cewa an yi masa magudin zaɓe a watan Nuwamba domin ba abokin takararsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden nasara. Sai dai masu sharhi a cibiyar Brennan sun ce matsalar tana da zurfi ta fi kuma ƙarfin ikirarin mutum guda. madalla an jima kaɗan alheri za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu da harkokin tsaro a najeriya inda rundunar 'yan sanda ta cafke wasu ɓata da suka kware wajen kai hari tare da cire kwangirin hanyar jirgin ƙasa da kuma wasu masu satar mutane domin neman kuɗin fansa da suka addabi yankunan abuja da jihar neja ga hassan maina kaina da ƙarin bayani a daidai lokacin da gwamnatin najeriya ke ƙoƙarin farfaɗo da sufurin jiragen ƙasa, sai ga shi wasu bata gari na ta ƙoƙarin kawo kafar unguru ga al'amarin Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya kenan, kwamishinan 'yan sanda Frank Mba ke cewar yanzu an fara ganin kaluwar kai hare-hare da kuma satar karafunan titin jirgin ƙasa, wato digar jirgi. a sassan arewa maso yamma da arewa maso tsakiyar Najeriya. 'Yan sandan waɗanda suka samu nasarar cafke manyan motoci guda uku makare da karafunan titin jiragen sannan aka jibga tsofin karafuna irin na 'yan gwangwan don a ɓoye ainihin abin da aka ɗauko. Kakakin 'yan sandan Najeriya ya ce abu ne sananne illolin irin wannan aika-aika. domin hakan ka iya haddasa hadarin jirgin ƙasa, wanda ko kaɗan labarin ba zai kyau ba. It could be very fatal. wannan kuma ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin ne kewa 'yan jaridu ƙarin bayani. We arrested in the case of railway track. Inda ke cewar su ma suna da waɗanda suke tafka wannan aika-aika tare suna kuma kai karafunan ne zuwa kalaba a wani kamfanin murmula karafa inda suke sayar da kowane guda ɗaya kan naira dubu hudu. Hedikwatar 'yan sandan Najeriya kazalika ta kuma nuna wa 'yan jaridu wasu gungun masu satar mutane don neman kuɗin fansa da kuma suka addabi birnin abuja da jihar neja wato yankunan kubwa dakwa suleja da kuma tungan maje AK-49, not AK-47, five AK-49 rifles kakakin rundunar 'yan sandan najeriya kenan mr frank mba ke cewar manyan bindigogi irin ak-49 ba wai ak-47 ba har guda biyar aka samu a wurinsu da harsasai masu rai guda 98 waɗanda yara ne da shekarunsu ya fara daga 19 zuwa 25 Ɗaya, daga cikin 'yan ta'addan wanda ɗan asalin jihar filato ne ya mana ƙarin bayani. bring here is kidnapping. which will work at site. Dalilin da sa a kamo ni shine laifin satar mutane don neman kuɗin fansa. Wanda na ƙarshe da muka yi shine a Suleja, jihar Niger, inda muka saci mutane goma sha ɗaya muka bindige wani guda ɗaya kuma a yankin Kwankwashe. Inda kuma muka karɓi kuɗin fansa naira miliyan tara. Hassan mai kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan Maina Kaina ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga alheri ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Dakarun ƙasar Faransa a Mali sun kama wani mutum da aka bayyana a matsayin wani babban kwamandan mayakan kungiyar IS a yankin Sahara da ake kira EIGS bisa ga cewar rundunar sojin Faransa jiya Laraba. sanarwar ta ce an kama dadi uchuaib da ake kira a buɗaɗɗen ranar 11 ga watan yuni a inda ake fama da hare-hare kan iyaka tsakanin Nijar da Mali da kuma Burkina Faso. A lokacin da aka kama shi yana ɗauke da bindiga mai sarrafa kanta da fitilar hangen nesa da dare da falmarar yaƙi da wayar salula da kuma rediyo sai dai ya yi saranda ba tare da tashin hankali ba. An hango shi ne yayin wani aikin soji na haɗin gwiwa tsakanin dakarun ƙasar Faransa da na jamhuriyar Nijar. dakarun jamhuriyar Nijar sun faɗa wata sanarwa jiya laraba cewa an kai su sumamen haɗin gwiwa ne ranar takwas ga watan Yuni da ya kai ga musayar wuta da 'yan ta'addan da ke ɗauke da makamai wanda kuma ya sanadiyar kashe sojan Nijar ɗaya da kuma 'yan ta'adda goma sha biyu. Daga ƙarshe Afirka ta kudu za ta sake komawa aiwatar da dokar takaita taron jama'a da sai da barasa yayin da ake fuskantar karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19 da kuma waɗanda ake kwantarwa. shugaba Cyril Ramaphosa ya sanar ranar talata da dare cewa yaduwar cutar da ake fuskanta tana barazana ga cibiyoyin kiwon lafiya a sassan kasar da dama. Afirka ta kudu ta kara wa'adin hana zirga-zirga daga karfe goma na dare zuwa hudu na safe yayin da aka takaita tarukan ayyukan ibada a cikin gine-gine zuwa hamsin aka kuma takaita tarukan harkokin jin daɗin rayuwa cikin ɗaki zuwa mutum hamsin a waje kuma mutum ɗari. Gaida Alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kai ziyara jihar Borno don kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar ta aiwatar karkashin shugabancin Farfesa Baba Babagana Umar Zulum. Ana dai sa ran shugaban zai kaddamar da ayyuka da dama a fadin jihar kamar yadda kwamishinan yada labarai na jihar Borno Baba kura Abba Jatau ya shaida wakilin Haruna Dauda biyu ayyuka gama guda takwas ne inda zai zo ya bubuɗe a ciki a cikin akwai vocational training school a ciki wanda ke koyon sana eh, hannu a ciki a cikin kuma akwai makaranta mega school wanda ke jim tilo a cikin akwai kuma wasu gine-gine a cikin university na jihar ta borno din akwai kuma wannan makaranta ta musamman na ha islam wanda ake kiran shi baba gana wakil kuma a cikin ayyukan akwai gine-gine gidaje akwai kuma asibitoci duk wani anguwan da yake cikin maiduguri kowane anguwa ana samar mishi da banda kankanan asibitoci wanda ana kiransu clinic akwai kuma um, health center kamar me ba shi kwarin gwiwa ga yatan shugaban kasa ganin cewa yayi aika da dama haka shi ba zai kaddamar da kansa ba ko ya cancanci shi shugaban kasa ya zo ya bude ne ya ga haka duk wani abin da an sa a gaba dole sai an kammala shi to kuma na ayyukan da zai zo ya bude din ayyuka ne wanda an gama to ko menene bukatun al'umman jihar Borno game da wannan ziyara na shugaba Muhammadu Buhari ga dai wasu 'yan jihar Borno da abin da ke cewa to sunana tijani Usman Bello babban abin da muke so shugaban kasa Muhammadu Buhari ya mana babban gurin mu shi ne a samar da ingancin tsaro a jihar borno za mu iya tashi daga nan maiduguri mu je abadan babu wani matsala daga nan maiduguri zuwa kukawa zuwa munguno zuwa gubiyo babu wani matsala shine babban biyan bukatan mu baya ga tsaro kuma muna bukatan shugaban kasa ya yi kokari ya ga cewar an daidaita farashin kayayyakin musamman kayayyakin abinci sunana alhaji abdulkarim abbas ni mazaunin garin maiduguri ne bisa billahi mu mun gode a buhari kuma muna godiya ga gwamnatinsa saboda ya yi mana kuma kuma ta fannin tsaro na mun gode saboda haka muna kiran buhari ya taimaka ya duba maganar gyaran wutar lantarki da muka yi nan ya kamata a ce an gaggauta ya sa baki ya dubi wannan lamarin to ko adadin ayyuka nawa ne gwamnatin ta aiwatar cikin wannan shekaru biyu ga kwamishinan ma'aikatan yaɗa labarai honorable babakur abba zato da karin bayani yawan adadin da za mu bayyana ma jama'a akan shida a cikin dari biyar da sittin shida din kusan dari uku da da arba'in hudu din shine wanda an kammala shi tun dai babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya janar loki irabo tare da sauran manyan hafsoshin sojojin kasar da kuma aspeto janar din yan sandan najeriya suka ziyarci garin maiduguri don tabbatar da an kammala ziyarar shugaban kasar ba tare da samun wani tashin tashina ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu to har yanzu dai gane da matsalar tsaro a najeriya hauhawa hare-haren 'yan bindiga da kuma sace mutane domin neman kuɗin fansa a lardin zazzau ya sa al'umma da malamai da kuma shugabannin yankin taron yin addu'o'in neman mafita game da waɗannan irin matsaloli da ke addabar su ga rahoton da wakilin isa lawal ikarai aiko mana Allah ka hana shi sukuni. yadda manyan malaman addinin musulunci suka shige gaba domin jagorancin addu'o'in neman mafita game da matsalolin tsaro a lardin zazzau kenan matakin da shine irin shi na farko a lardin tun bayan fara samun hare-haren 'yan bindiga da sauran matsalolin tsaro wasu daga cikin malaman da suka jagoranci addu'o'in dai sun ce sun fahimci matsalar tsaro ta sha karfin gwamnati ne shi yasa suke ganin lokaci yayi a koma ga Allah mahalicci domin neman mafita to na ta nema Abubakar duk musiba in ta yi yawaita annabi sallallahu alaihi wasallam yakan umarni sahabban sa a fita wajen gari domin a roƙo sauki to shi yasa mutanen Zaria suka ga muhimmancin su tashi su raya da sunnar manzon Allah shi ne su yi abin da annabi yayi ko muna sa ran hakan shi ne zai kawo mana mafita insha Allah sunana Shamsuddin Aliyu Mai Yasin garkon makarantar Zazzau to Zariya in ka kalli Zariya, barikin sojoji ne suka zagaye ta fa a ce waɗannan mutanen suna shigowa zariya ga police station ga jami'an tsaro ko ta ina amma suna shigowa zariya suna cin karensu ba wani babbaka hakika mun gane cewa mutanen nan sun fi karfin gwamnati duk wanda bai faɗi haka ba kuma munafiki ne saboda haka abin da ya rage mana kawai shine a matsayin mu na masu hankali waɗanda suke da imani to mu koma wurin Allah kuma mu yi kokarin gyara alakar mu da sauran yan uwanmu da kuma alakar mu tsakanin mu da ma da Allah kowannen mu ya san abin da yake yi mara kyau ya yi ƙoƙarin gyarawa ya canza a koma gurin Allah ɗari bisa ɗari. Dama ganin gazawar gwamnatin da wasu 'yan ƙasa ke yi ya sa gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Amir Fa'i jawo hankalin al'umma baki ɗaya. Tsaro ba wai kawai na jami'an tsaro ba ne. Kowa yana da gudunmawa da zai iya bayarwa. Amma kullum a rika cewa ai ba a komi ai soja mu kuma kullum muna samun rahotanni ko shekaran jiya an kashe mana ɗan sanda daya ko jiya an kashe soja. Wa'annan sojojin mutane ne suna da iyalai suna da 'yan uwa amma ana kashe su wurin wannan aiki. amma sai ya ga mutane su fito suna zagi suna tsinuwa suna cewa ba a yin kori wannan ba daidai bane a baya dai kananan hukumomin giwa da birnin gwari ne ke fama da matsalolin tsaro a lardin zazzau baki daya amma a 'yan kwanakin nan 'yan bindigan sun matsa wa hanyar kaduna zuwa zaria da kuma kwalejin kimiyya da fasaha ta nuba malli da ke zariyan da 'yan bindigan suka kai hare-hare har su uku ga ita kanta zariyan da garuruwan da ke kewaye da ita ke ta fama da irin waɗannan hare-hare na 'yan bindigan da ke sace mutane isa lol ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida na Ikara, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da su alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya fara haska fitila kan dokar da aka kafa a karamar hukumar guben ta jihar Jigawan Najeriya da ke haramta yin kayan aure da suka wuce kima. A yau mun gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin yadda wannan dokar za ta amfani al'umma ba tare da ta tauye hakkin wani bangare ba. Ga jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari. Masu rare Assalamu alaikum barka da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci da za mu yi tattaunawa ta musamman a ƙarƙashin inuwar nan ta wannan fili na domin iyali. Za mu tattauna ne a kan wannan batu na ita dokar nan da aka sama ta takaita bukatu ko kuma sharɗan ƙulla aure a ƙaramar hukumar gumal wacce aka samar kusan watanni uku hudu baya. za mu waiwaye mu ga yaya aka fara ɗabbaka wannan shari'a wanne tasiri take shin ma al'ummar yankin masarautar gumal sun wato rungume ta hannu biyu ko sun bijire mata ina ne tasirin da ta yi ina ne gazawar da ta yi akwai yanayin da za a samu a kyautata ta domin watakila an gano wata lam'a da ba a wato ɗauraye ta ba kuma yaya za a yi a hakan domin tattauna wannan batu na gayyato mana honorable salisu abdullahi gumel wanda aka fi sani da mazge wanda shine sakataren kwamitin yaƙi da aikata miyagun ayyuka a tsakanin al'umma na gidauniyar cigaban garin Gumel ko masarautar Gumel wanda su ne suka yi uwa suka yi makarabiya suka yi biki da kuma haifar ita wannan doka da ake magana har ta kai inda ta kai akwai kwamar da ya shu'aibu ungogo shi ma saboda yanayin aikinsa na tallafa wa iyalai yana da masaniya kan yadda matsalar iyali take wanzuwa a tsakanin iyalai din sakamakon yanayi na tattalin arziki sai kuma barista amina umar hussein ita ce sakatar kungiyar lauyoyi mata ta ƙasa da ƙasa da ake cewa fida reshen jihar kano kuma tana ofishin lauyoyin nan da ake cewa legal aid council waɗanda suke gwamnati ta ɗauka suke ba da ayyukan lauyoyi ga mabukatan 'yan ƙasa kuma kyauta sannan ita wannan ƙungiya ta su ta fida babban aikinta shine tallafawa mata da ƙananan yara wato kaga kai tsaye zaka iya cewa tallafawa iyalai kenan tun daga tushe amma ta fuska musamman ta shari'a da kuma al'amuran da ba a rasa ba na rayuwar yau da kullum honorable salisu Bakar zuwa assalamu alaikum kwamar ya shu abi ungugu wannan fili yana maka ba. to jama'a assalamu alaikum wa barista amina umar hussein barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullah kamar yadda na faɗa comrade honorable salisu abdullahi gumel shine zai ɗanyi mana yar ƙwarya-ƙwaryar shimfiɗa dangane da dalilan da suka sa kuka yi wannan tunani na a samar da wani yanayi na doka don wato sauƙaƙa sha'anin aure a yankin masarautar gumel wai me ba ku tunani abin da ya bamu wannan tunani ko ya sa muka gano wannan muka sa aka harsa sauran doka shine akwai wani lokaci da muka samu kes yayi yawa irin na abduction idan an ce abduction kaman za ka ga saurayi ya ɗauki budurwa da yaddarta ya tafi ya yi kwana uku da ita sati a gidansa daga baya ana iya ganin ta a yashi a ce wai ajani ya ɗauke ta ko a ce wai an samu rashin lafiya ne kawai a ce ba a san inda ta je ba so da wannan kes ya yawa police station sai suka gayyace mu cewa su faga ga irin abubuwan da yake faruwa a gumel an sami kes a wuri kaza an sami kes a wuri kaza an sami kes a wuri kaza yaya za mu yi a yi maganin wannan abu daga nan sai kwamitin ya fara tunani sai muka gano cewa tsadar aure da tsarbe-tsarben cikinsa shi ke ba da gudunmuwar wannan abubuwan misali za ka ga cewa idan mutum suka zo aka sa musu aure da yarinya zai gina ɗakinsa biyu amma idan ya kasance bai da kicin wanda za a zo a jerin kicin za a zo a fara mai tsaraba cewa a gina kicin shi kuma karfin ya riga ya kare ga aure ga gina kicin daga nan za a fara fasfon din aure ana an kara wata daya an kara wata biyu a ƙarshe sai ka ga da yaro da yarinya dama sun zaku sai barna ta fara shiga irin wannan yadda na gaya maka abu na biyu sai ka ga cewa irin wannan ƙauyawa night fulani night wanda ita yarinya idan saurayinta ya mata ɗinki ya ɗauki bukatar ta ta wannan ranar ya mata a matsayin dama ya yi lissafi na matarsa ne to ƙawayen amarya ba wanda zai ɗauki nauyinsu illa iyaka samari idan kuma samari suka ɗau nauyinsu to an samu yanayin da za a haɗu a wani wuri a sha kwaya ko a sa miki kwaya a ruwa ki sha ko a sa miki abinci ki ci shi kenan daga nan badala ta faru an lalata an fara lalata miki rayuwar ki daga wani wurin kenan abu na uku za ka ga cewa ka gama kare karfin ka kaf amma sai a zo maka da magana event center da kuɗin da za ka biya a event center wato wurin da za a yi bikin eh wurin da za a yi bikin da eh. kuɗin da za kashe a wurin biki da kuɗin da za kashe a ɗinkunan biki su kansu zaman kansu suke yi sai ka ga uwa uba ya yi gado ya yi katifa amma ita in ba ta da kayan kicin sai ta fara duku ta cewa a daga wannan auren a kara lokacin wannan auren wanda kuma ta kauna abubuwan ba dole bane ba ba su bane ba aure matukar an ce daga da katifa ba kana aure ta kare so waɗannan abubuwan su ne suka taru da irin yanayin abin da yake faruwa na kaga miji sai ya zo ya gaici motoci an zo an tara motoci an yi convoy in za a kai masa amurisa an yi jerin gwano an yi jerin gwano wannan ma wace expenditure ce wacce kuma a nan ake haduwa da daren a yi wannan badala so da muka gano haka sai muka ci kenan a zo duk abin da ya zama cewa ba na dole bane a ɗauke shi abin da ya zama da dole kamar sadaki wannan mun yadda ko me za a yi akan sadaki mutum da yana da shi ya je yi shi amma abin da ya shafi gara sai ka ga cewa irin an yi aure uba in bai da gara zai daga aure ko kuma uba in bai da gara bai yi ba sai ka ga mutuwar aure ta samu a nan saboda dan zai dinga ma yar gori ko iyayen yaron za su yi gori amma tunda muka sa aka yi doka to ka samu kwaba in ba ka da shi zaka ce a doka ce dama ta hana ni ba zan yi ba ke uwa kayan kicin kin samu kwaba zaka ce ni an yi doka dama ba zan yi ba hmm. kaga idan kuma mutum har ya yarda cewa zai iya zuwa ya ci bashi ya aure ko ya wata bukata wata bukatunsa a aure to ya fanda hirin cewa dama uba ba zai bashi bugara wanda da za ka ga cewa sai mutum ya ci bashi ya bi abin da ya fi karfinsa aure ya kashe kuɗi da tunanin cewa wani an kama gara zai sayar ya biya wancan bashi sai ka ga yaro ya zo shi ya ci bashi ya yi akwatuna ya kai amma a ƙarshe sai ka ga an ce an ɓalle gidan amarya an sace a tabbobi shi ne ya kwashe ya kawo masu kayan ko kuma ya sai je biya so duk wani abubuwan su muka kalla muka ce a zo a yi abu kawai na gaskiya da gaskiya kawai yaro ya nemo kuɗi not kar ya wuce naira dubu ɗari kar ya gaza da dubu saba'in kawai zo ya bayar sadaki kuma daga rubi dinar iya abin da ya karfinsa kaga shi ba zai wauta ba ya yi abin da ya wuce karfinsa domin babu wancan lissafin cewa za a kawo masa gara ko za a masa kayan kicin ita kuma uwar yarinya idan ta san ba a kawo wannan akwatunan ba na nunawa na riya na a ringa nuna a wurin mata ba za ta takura kanta ba cewa sai ta sai bridge sai ta yi jere sai an yi kanta ba mamaki ma shi mijin ma ba zai maye ma kicin ta maye kantar ma barantana ma ita da zuwa mata wannan nauyin ba so wannan shine ummul abaisin din da ya samu da cewa a ah, to ya kamata a yi wannan abubuwa so da idan ka kalla eh, to um, za mu je za mu zo kai dan ba mu a takaice a dunkule na abubuwan da ita wannan doka ce tanadi amma comrade wai waɗannan abubuwan da uh, onar salisu ya ambata uh, sun tayar musu da hankali ko sun zaburar da su har suka kai ga tunanin a samar da doka wai sun cancanci a ɗau irin wannan mataki uh, na farko dai watan akwai abin sha'a matuƙar gaske saboda wannan shine karin farko da kananan hukumomi suka fara tunanin cewar za su yi aiki irin aikin da ya kamata su yi a matsayinsu na masu doku. Nan kuma za mu dasa aya yau sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji yadda barista Amina ke ganin lamarin a shari'ance. Kafin na a madadin bakin namu da Mahmud Ibrahim Kwari da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To madalla a gaida alheri, yanzu kuma sai labarai a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na kasar Rasha Vladimir Putin sun kammala taronsa a Geneva da Biden ya bayyana a matsayin mai kyau da kuma haske. Sai dai ya ce za a ɗauki watanni masu yawa nan gaba ana sa ido domin ganin ko dangantaka tsakanin kasashen biyu za ta ingantu. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta ba Majalisar Dokokin Amurka tabbaci jiya Laraba cewa tana aiki da nufin sa ido da kuma daukar mataki kan abin da ta kira mummunan ikon china kan hukumar ta duniya bayan kammala zaben shugaban kasa amurka da dadewa da ya janyo barazana ga ma'aikatan zaɓe da kuma waɗansu jami'an zaben amurka da dama suna ci gaba da zama da fargaba sabili da ayyukansu bisa ga wani bincike da aka gudanar kwanan nan dakarun kasar faransa a mali sun kama wani mutum da aka bayyana a matsayin wani babban kwamandan mayakan kungiyar is a yankin sahara da ake kira eigs bisa ga cewar rundunar sojan faransa jiya laraba daga ƙarshe afirka ta kudu za ta sake komawa aiwatar da dokar takaita taron jama'a da sai da barasa yayin da ake fuskantar karuwar masu kamuwa da cutar covid-19 da kuma waɗanda ake kwantarwa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hansi da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon Ghana. Za ku ji wasu abokanan aikinmu daga jamhuriyar Nijar da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu da ta na gabatarwa sai kuma Shubahiro ne da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc